يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا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 bayan haka Allah cikin ikonsa yau muna ranar uku ga watan jimadal ula <clears throat> shekara ta dubu da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da ranar 12 ga watan biyu ta 2016 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin al-lu'lu'u wal marjan فيما اتفق عليه الشيخان محمد فؤاد عبد الباقي زام تاشي أشافنا أشرم babina ashirin da ɗaya hadisi na talatin da ɗaya babu tafaduli ahlil iman babin da ke bayani akan falalar ma'abota imani fihi game da shi imanin wani ya keru wani wani ya fifici wani wa rujuhani ahalil yamani fihi da rinjayen da ahal mutanen yaman suke da shi a game da imani ana sirrin jayi wasunsu wajen wato gaggawar karɓar imani a cikin wato anin ƙabilu da suka rayu tare da su حديث أقبة بن عمر أبي مسعود أما أستاذ قانسا حديث أقبة بن عمر وأبي مسعود wannan waɗin kuskure باب إتا حديث أقبة بن عمر wanda ake wa alkunya da abi mas'ud mutum guda ne ba mutane biyu bane qala yace أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi nuni da hannunsa nahwal yaman shi ya garin yaman faƙala sai ya ce al'imanu yamani al'imanu yamanin imani ɗan yaman ne ha huna ina nufin nan haka yaman na shiyarta ala kuma ku saurara ku ji innal qaswata haƙiƙa ƙeƙashewar zuciya wa ghilabal qulubi da kaushin zukata fil fatadin ya fi samuwa ya fi kasancewa a makiyaya raƙuma masu kiwon raƙuma inda usuli aznabil ibn a wato ainihin wajen ma'abota jelar raƙumi mana wanda suke kulawa da raƙuma a inda suke killacewa su da su a cikin tsakar daji ke haisu ya tulu'u ƙarnar shaitani inda wato ainihin ƙahon hunan shaidan suke bullowa fi rabi'a wa mudar a cikin ƙabilar rabi'a da mudar wannan hadisi imam al-bukhari ya rawace shi a kitabu bad'il khalq shine kitab na hamsin da tara. babi na sha biyar babu khair malil muslim babin da ke maganar mafi alkhairin dukiyar musulmi ganamu 'yan ƙananan dabbobi awaki tumaki yatba biha shi'abal jibal yana mai bibiyar hanyoyin tsakanin dutse da su don neman abin da za su ci fiye da masu kiwon raƙuma da suke cikin sahara da ƙuryar daji daga su sai wato ainihin raƙumansu wannan hadisi za mu koma biyo kamar da muka saba gashi an kawo shi a babu tafadul ahlil iman fihi babin da ke dauke da bayani akan fifitar masu imani a game da shi imani masu imani bai ɗaya suke ba wani ya keru wani ƙarfin imani da kuma ingancinsa wani kuma yana da raunin imani akan wani haka wajen karɓar tasama wani ya fi wani hankoran karɓa fiye da wani wani sai an kai ruwa rana yake karba wani kuma akan kare yake karba wa rujuhanu ahlil yamani fi da rinjayar da mutanen yaman suka yi wajen gaggawa karɓar imani fiye da sauran wanda ba su ba babin da muka ƙare hadisin da muka kammala wanda ya gabata a ƙarƙashin babina. sha tara maka yi shi ko amma yanzu babin da ke gaba kuma an ce babi na ashirin da ɗaya me yasa wannan tambayar ku nake yi wa ko za ku ba da amsar hadisan da imamu muslim ya rawaita a babukansa babi na ashirin inda mun yi na sha tara a babi na ashirin babu hadisin da bukhari da muslim suka tarayya da bukhari a cikin muslim sai a wannan babin na 21 a nan hadisin da bukhari da muslim suka yi tarayya yake shi sa sai aka gaba an taso daga babi na 19 an tafi babi na 21 ba a faɗo na ashirin ba an fahimci bayan mun taɓa yin irinsa a baya isa na ce amsa a gurin ku zanji don a rika karatun da baya ɓacewa <clears throat> to sai lafazin ruwayar imamu muslim a cikin sahihi muslim in ka koma a cikin sahihi muslim za ga an sa an abi mas'ud <clears throat> nan kuma cewa aka yi hadisu uqbat bin amr abi mas'ud ko so da aka kaga ta bangaren faɗo sahaban hadisin imam bukhari ya fito da abin sarari sai da ya faɗi sunansa da sunan babansa uqbatu dan amr alkunyarsa abi mas'ud in ka koma muslim kawai an abi mas'ud ka gani sura ka karu da sharhi da ƙarin bayani na abi mas'ud da ke cikin sai muslim da ruwayar imam bukhari da fito da sunansa ƙarara shine wato ainihin uqbata bin amr sai ya ce ƙala ya ce أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن نوكم أشار رسول الله نبي الله ديشين رسول الله كان أين كراشي لمنزول لا أين كراشي لمنزول كان كما أين كراشي للنبي ديشين sai dan bambancin lafazi can an ce rasul nan kuma an ce nabi faƙala sai ya ce ala innal imana haka yake a cikin lafazin ruwaya imam muslim nan kuma abin da ake cewa da mu al imanu yamanin hahuna ko a can kuma ka koma zaka tar da ala sai da aka sa harafin fadakarwa da jawo hankalin mai sauraro ala ku saurara ku ji innal imana hahuna imani nan haka yake sai ya nuna shi ya yaman nan kuma sai ka ce innal imana yamanin hahuna haƙiƙa imani ko al'imanu yamanin hahuna ko imani ɗan yaman ne nan haka ya nuna shi ya yaman to kaga lafazin ruwayar imam muslim ta zo da ala ta zo kuma da inna an fahimta nan ko ta gaba mu kawai aka ce al'iman lafazin bukhari ya zo da yamanin ha huna nan kuma sai aka ce innal imana ha huna kaga wannan yamanin ha huna ta ta fito maka da fassarar lafazin ruwa imam muslim in ita kawai je ka gani annabi ya ce imani nan haka yake nan haka ina an gane ko to amma sai aka ce yamanin ha huna to kaga wannan zai fito gare gare ka saboda haka in ka dauki dama irin wannan ruwaya bambancin lafazi to wata da waya ita ke ta da wata ta fito maka da ita gare sai ka fahimci ba ki ruwa ruwayoyin sannan a ci gaban lafazin da muka karanto na imam bukhari bayan an ce al'imanu yamanin hahuna sai aka ce ala innal qaswata an gane a lafazin da makaranta yanzu a cikin allolo wal marjan wanda ya dauko daga cikin bukhari in ka komawa ruwayar muslim shi kuma a daidai nan cewa iwa eh, innal qaswata wa ghilazal qulub an fahimta saboda haka aladin nan da take cikin wato anin lafazin imam al-bukhari ala innal qaswata ko anan harafin tambihi yazo a lafazin ruwayar bukhari amma a muslim shi kuma anan babu ala din shi a farko ala innal imana tazo ko yawa to wannan shine bambancin da ke akwai amma sauran da ragowar lafazin da bukhari da muslim duk bai dai ce wadda sahabin annabi uqbatu dan amr abi mas'ud yayi ashara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yadihi nahwa al-yaman fa qala manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi nuni da hannunsa shi ya garin yaman sai ya ce to shine malamai suke cewa a daidai wannan gaba ana sanar da mu shar'ancin yin amfani da hannu a yi nuni don ilmantarwa da kuma fayyace wa mutum abin da kake nufi yayin da ka ce wane sai ka nuna shi da hannu to fa ba zai ɗauki wani da ke kusa da shi ba ba shi ba an fahimta saboda haka ko kira kake kace da kai nake sai kai nuni haka shi yasa shi kuma ga wasu amma shi gashi sai kai haka to daga ji shi ma zai ce ni ka ce eh kai to kaga wannan nunin yana nuna waɗancan su ce su zai ce da ku nake na nuna ku ne an fahimta ku su da ana sanar da mutuwar ana iya amfani da hannu don ilmantar da mutum ya fahimci abin da kake nufi ba wani sa ba su da wannan salo ne na koyarwa da kuma wayar da kan wanda kake magana da shi da masa bayani su da duk salo da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bi salo ne na yadda za a fahimci duk abin da ya zo da shi na sako garai babu dungu a ciki da haka dole za a ce gashi na addini amma na cewa ba kowa yake ake gaya ba sai an koma daki abu ne na sirri imu imu to ba sai dan ba musuluncin za a yi an fahimta ko musulunci komai nasa a fili saboda haka wannan koyarwa ce cewar kai ma a cikin tsarinka na koyarwa da ilmantarwa kana iya amfani da nuni don tantance abu daga wani kada a fahimci abin da ba shi kake nufi ba sai aka ce al'imanu yamanin sai malamai suke cewa asalin yadda kalmar take al'imanu yamaniyun imani ɗan yaman ne sai aka share yadda take ƙarshe ta yamaniyun sai aka musanya ta da alif sai aka ce yamanin tunda an share ya ƙarshe yamaniyun to me zai nuna an share ta dan ba da wata alamar take nuna an cire wani baki sai aka ce yamanin an fahimta suka ce to haka asalin abin yake to ce wadda aka yi imani dan yaman ne aka jingina imani zuwa ga yaman me dalilin da yasa aka wato anin jingina wa 'yan yaman imani bayan ba su kaɗai ne suka yi imani ko sannan 'yan yaman ɗin ma ake nufi ko ko wasu ba su ake nufi ba to shi ne wasu malaman suka ce abinda annabi yake nufi garin makka domin daga can imani ya faru Juma wanda ya shiga musulunci daga maka aka samu manzo yana maka aka fara masa wahayi na ayoyi biyar na farkon suratul alaqi bayan kuma tafiya ta tafiya aka umarce shi da ya isar da sako zuwa ga sauran al'umma to kama annabi na cewa tushen imani dan maka ne me yasa kace da maka yaman ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu wannan bayanin cikin malamai suka ce saboda maka tana ƙarƙashin shi yadda ake cewa tihama kuma tihama tana cikin ƙarƙashin ƙasar yaman shi yasa sai annabi ce al'imanu yamani ko yamaniyun ko yamanin an fahimta ko akwai malaman da suka faɗi wannan suka ce su haka suka fahimci abu wasu ma suka ce a'a maka da madina yake nufi in an ce maka tushen imani daga can yake in an ce madina ai su ma 'yan madina asalinsu 'yan yaman ne suka ɗan wara gari ina buɗa ina buɗa suka tafi suka je suka raya garin madina akwai maganar take faɗar wannan wasu malaman suka ce duk ku tsaya yaman dai yaman ce kuma annabi yaman ya ce kuma a zo ana cewa ai a tabuka ne ice yamani shi yasa ake nufin maka, ko a zo a ce a ah, ai ina cikin madina yake cewa imani dan yaman ne to dan yaman ne ai da sai ya ce dan nan garin ne tunda a madina yake an fahimta ku suka ce kawai abin da annabi yake nufi imani dan yaman ne yaman dai da aka sani me yasa ya faɗa haka suka ce ya faɗa haka don fifita al'umar garin yaman a kan wasunsu daga cikin mutanen da suke shiyar mahudar rana da ake cewa mashirik ɓangaren wato masarautar furs farisawa a wancan lokaci da waɗanda suka bi su cikin larabawa saboda haka annabi ya faɗa haka ina nufin asalin garin yaman ina nufin asalin mutanen yaman don ya nuna a imani suna da martaba da daraja fiye da ta sauran wanda ba su ba me yasa aka yi musu wannan fifitawa da darajantawa aka ɗauki imanin aka danganta musu malamai suka ce abin da ya sa saboda su sun miƙa wuya zuwa ga addinin musulunci ba tare da an sha wata wahala ba su rika yin gangami suna zuwa wa manzo cewar ga ya manzan Allah mun zo mu karɓi addinin da ka zo da shi bayan kuma su zuwa ake har inda suke sai an fafata yaƙi an tuya an kai ruwa rana da su sannan su karɓa su kansu 'yan garin makan hakan aka yi fama da su ƙarshe suka kore manzan daga garin sai da aka da aka fafata kuma sannan aka yi masa shiga ɗango ko to saboda haka su ba a wahala da su ba suna da hankoran karɓar addinin musulunci fiye da sauran wasu su yi sai annabi ce al'iman yamanin yaman su suka zama wato jagaba sun yi wa kowa fintinkau wajen gaggawa karɓar imani shi ya sa manzo da su al'iman yamani malamai suka ce wannan wani salo ne dama ya shahara duk wanda ya siffata da abu ya zamanto ya tsayu da shi kyakkyawar tsayuwa ya karfafa wajen wato ainihin ruko da shi to akan danganta shi zuwa ga wannan abin don wato hakan ya zama masa kamar wani take nasa na cika a game da wannan abin da ya maiwa mahimmanci irike shi an fahimta ko saboda haka duk sanda ka ɗaukaki abu ka damu da shi ka kula da shi ka ba shi wato ainihin dukkan wani mahimmanci to akan ce wane na wane ko abu kaza na wane ka zama shi ya zama kai to shine malamai suke cewa wannan shine abin da yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yace al-imanu yamani kuma suka ce hakan baya nuna korewa sauran wanda ba su ba imani a'a ana dai nuna su suna da daraja ta gaba fiye da sauran waɗanda suka karbi imani to wannan matsayi ne martabawa ce a gare su shi yasa malam imam muslim sai ce babu tafaduli ahlil imani fihi babin da ke maganar fifitar masu imani a cikin imanin wa rujuhani ahlil yamani fihi da rinjayar mutanen yaman a game da imani akan sauran wanda ba su ba ai babin yanzu ya fito fili ko daga wannan bayanin da muka sannan malamai suka ce kuma abin da ake nufi da ɗan yaman ɗin da aka ce imani ba yamane ne ɗan yaman ne suka ce eh abin da ake nufi da falalar waɗannan mutanen yaman ɗin na wannan lokacin da manzan Allah yake bayanan nuna duk ɗan yaman haka abin yake har Allah ya tashi kiyama an fahimta ko suka ce maganar ba ta nuna haka domin manzo ya faɗi wannan bayan 'yan yaman sun yi ayari sun zo karɓar addinin musulunci sai yake cewa ai imanin nan ma na 'yan yaman ne don su suke dandazon zuwa karɓarsa su ba sai an je an fafata faɗa da su suke karɓa ba to sauran 'yan yaman haka suka yi wa imani bayan waɗannan ko banda waɗannan ba haka ba yasa malamai suka ce to wannan falalar ana faɗarta ta ainihin asalin tushen iyaye da kakanninsu na lokacin mazo da suka rika wannan dandazon tafiya karɓar addinin musulunci su ake nufi sai mazo ya ce ala innal qaswata wa ghilazal qulubi fil fattadin kuma ku saurara ku ci haƙiƙa ke ƙasar zuciya da bushewarta da ƙin karɓar wa'azinta da kuma kaushinta ya fi ga waɗanda suke kiwon raƙuma su ne fattati malamai suka ce ƙasuwa da manzo ya amfani da ita abinda take nufi ƙarancin tausayi da ƙarancin sauƙin kai da kuma rashin wato ainihin tsoro a zuci ga abin da yake na wa'azi masu kiwon wato anin raƙuma sun siffata da irin wannan siffa saboda mu'amala da dabbar da take mai wuyar sha'ani sai ɗabi'ar irin wannan dabbar take zama ta sarƙafe su zama da maɗaukin kanwa shi yake kafarin kai abokin ɓarawo ɓarawo na duk su ba ɓarayin muke magana ba a kansu an <laughs> gane ko saboda ka ɗabi'a ce ta abin da kake tare da shi i zama kai ka zama shi kukan ɗabi'antu da juna har ka irin halayensa yana irin naka to haka ta fi a cikin masu kiwon raƙuma malamai suka ce kalmar kasuwatu alkasuwa da kuma ghilabul qulub abu ɗaya ne da kasuwa da ghilabul qulub abu guda ne wasu kuma suka ce a'a wannan rashin tausayi da rashin saukin kai <clears throat> da rashin jin tsoro a zuci da sunan an maka gargadi a je ka risna shi ake cewa kasuwa bushewar zuciya amma an ce ghilazul qulub shi kuma abin da ake nufi da shi rashin fahimta rashin gane abu wahalar fahimtar abu shi ake cewa ghilazul qulub to dai manzo yana gaya mana cewar an fi samun irin wannan halayya da ɗabi'a ta rashin tausayi da kaushin hali a cikin waɗanda suke kiwon wato ainihin raƙuma me ya jawo ko me ya sa? malam imam al-khattabi Allah ya ji kansu da rahama yake cewa manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ambata zargi ga masu kiwon raƙuma saboda shagaltuwarsu da harkar kiwon raƙuman su fiye da duk sauran wasu masu kiwo wannan abin yana ɗauke musu hankali daga wani abu da sunan addini ko ya kamata rayu. me ya jawo saboda duk inda suke zaka tara suna cikin filin sahara fetal babu wasu kusa da su daga su sai dabbobinsu to wanda yake rayuwa irin wannan ta wato ƙungurmin daji da fili daga shi sai dabbata take da rangwamen hankali daina ta sa gabanta ta sa kenan in kuma ta wato ainihin birkice mai ita ma sai dai san to wannan yana sa sai ka da su duk wani abu za su samu na sakon addini da ya kamata su samu isa zuciyarsu ta laushi ba sa samu sai ka tar da su cewar a har kullun yadda suke mu'amala da wannan dabbar mai wahalar sha'ani duk wanda za su yi da shi haka za su yi da shi haka zai tar da su shi yasa yanzu nan bozon ta haɗo ku sai fille sai zara takobi sau da haka ko dai kafa mai na ce ban baki ba ka tsira ko kuma yanzu ne kau da kai misali magana kawai za ku wacce bata kai kai kana ganin wannan ai ana yi ko wannan ɗabi'a ce ka faɗa masa shi yanzu nan sai ya fille maka saboda wannan kaushin halin saboda babu abin da yake sa zuciyar ta taushi tarisuna na Allah ya ce annabi ya ce an fahimta malamai suka ce wannan ya jawo manzo yake faɗa cewar an fi samun wato ke ƙasar zuciya da rashin tausasa wata a cikin wato makiyaya dabbobin da suke manya abin da ya shafi raƙuma kuma yanzu abin ya zama ba ma sai masu raƙumin ba haka ma masu shanu suke daga wannan dajin suna wannan dajin su ne dajin falgore su ne dajin kaza su ne dajin kaza su ne dajin kaza su ma magana addini shuru ba babba ba yaro ba mace ba namiji a cikinsu sai ka tar da ana abubuwa ga sunan kawai yanzu ma da ake kokarin a su har inda suke a ce a musu ɗan tanti a yi karatun sai ka ga sai dai in amfani bai nuna area kaza ike ba za su tafi su bakka ka bi su can ka damu an fahimta ko to haka abubuwan suke faru so da to wannan isa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa kaushin zuciya da kekashewarta ya fi ga masu kiwon raƙuma an fi samun haka a cikinsu inda usuli adhnabil ibil manzo ya ce a can tushen inda masu kiwon raƙuma suke azanab abin da yake nufi jela aznabal ibil jelan raƙuma mana can inda daga su sai raƙuman su a cikin ƙwaryar daji a nan wato ainihin za ka sami kaushin zuciya da rashin wato taushinta malamai suka ce wannan abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa inda usuli aznabil ibl abin da yake nufi waɗanda suka yi nesa da binni ba su ba kowa sai su sai raƙuman su wannan ita ce damuwar su shine abin da yake gaban su ina raƙuman su zai samu itacin da zai ci ya ƙoshi ya kiwo su samu abin da za su samu daga shi to wannan ita ce damuwar su wannan yasa sai zamanto wannan damuwar da suka yi da abin da ya shafi duniya sai duniya ta rinjaya a tare da su sai zamanto akwai karancin taushin zuciya da kuma wato anin tausayi na rai a tare da su haythu yatlu qarna shaytani manzo yace can inda kahunhunan shaidan suke bullowa a wannan hadisi an nuna wato ainihin shaidani yana da ƙaho guda biyu a ka aka ce karnar shaitan ƙahunhuna biyu da ke kan shaiɗan kamar shigen yadda ga shanu da ƙaho to sai aka ce karnar shaitan ƙaho biyun shaitan to shi shaitan ake nufi a halittarsa da Allah ya masa ina da ƙaho guda biyu ko annabi yake nufi da wannan magana an fahimta Shi ne sai wato ainihin imam al-khattabi Allah ya ji kansa da rahama yake cewa misali ake bugawa game da dukkanin abin da ba shi da alkhairi al'amarin da yake ba abin a yaba ba ne sai dai a yi tir to akan yi misali a kansa da cewa karnar shaitan ƙahon shaitan an fahimta kamar yadda bahaushe in ya so tsorata ɗansa yake cewa ga dodo nan amma ka tambaye shi me dodo ke bayanin dodo shi kansa bahaushe da yake cewa ɗansa dodo waye dodo ka sara ma aiki an fahimta ko izo yi bayanin me dodo to wannan wani abu ne da hausa suke dan razanarwa da tsawata wa yaro kalmar dodo an fahimta misali to haka su ma a larabci akan ce karnar shaitan ƙahobin shaitan game da duk wani abu da ike ba abin ayaba ba sai dai abin tur da wadarai saboda wannan halayyar da su wato ani masu kiwon raƙuma suke na ba su ba inda jama'a take na ba su ba inda za a samu tausasa zuciya ai abin tur ne abin Allah wadai ne saboda haka sai aka ce can inda suke a inda suke haythu yatlu'u qarnash shaytan inda kahunhunan shaytan suke bullowa sai malamai suke cewa i e, abinda ma ake nufi a wani bayanin da karnar shaitan a daidai sanda wato ainihin rana za ta fito a din rana takan fito da janta masu bautatta sukan yi bautatta irin wannan lokacin ta ɗan yi ja dau ba ta ɗaga ta haske ba ko ta tafi faduwa ta yi jadau ba ta riga ta faɗi ba to suke cewa shaidan yakan zo ya ginda ya kansa ya sa ta kamar tsaka-tsaki nan kaho ka ce kamar in saniya ta tsaya nan kaho nan kaho tsakiyar kan ai ne a tsakiya ko to yakan tari daidai wannan gurin sai wato ainihin kai ta saboda haka duk wanda zai yi bautar ranar zai tarar da shi a daidai gurin shi ma yana bauta masa an fahimta malamai suka ce to wannan ake nufi to su kuma waɗannan wato anin masu kiwon raƙuma dama za ka da su a duk inda suke makurar gari ba kowa sai daji inda rana ta fito sanda take wannan jan akan idansu take yi ma'ana waɗanda suke wannan ɗabi'a can inda wato ainihin rana take fitowa a daidai sanda shaidan yake kaikaitawa isa ta a tsakiyar kansa don masu bautarta su bauta masa to suka ce shine abin da ake nufi inda karnar shekar fi rabi'ata wa mudar haka ta fi a cikin kabilar rabi'a da mudar a wancan lokacin su suke da wannan sifar na damuwa da harkar kiwon raƙuma ɗin da koma daji da nesa da gari saboda haka shi sa duk inda aka ce da kai wannan ba ƙauye inda yake a cikin tandagar daji ike gida in ka guda ɗaya kafin ka ga ɗaya sai ka gaji da tafiya to za ka tar da shi da gidadanci za ka tar da shi da kaushin hali duk wanda ya gani a matsayin abokin kara ne sai dai in ya gaba a kara yaya wannan da ya zo za mu kwashe ta daɗi da shi ko ba za mu kwashe wani abu na yake so ko ku a guri na ya zo to irin wannan ya fi a irin wannan yasa Allah ma yake ga mana al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa aka ce wannan ba kawai ne a daji ike ba shi ba wato jama'a babu abin da zai sa ita tausa to zaka tara in kafirci ne yafi kowa kafiya akai in munafirci ne yafi iya yadda za a yi shi to shine malamai suke cewa a wannan gabar da manzo yake cewa fi rabi'ata wa mudar abin da yake nufi waɗanda suke shiyar mashrik shiyar wato ainihin masarautar farisa a wancan lokaci sun wato ainihin fi sauran al'umma kafiya da halayya da ɗabi'a irin ta shaidanci da kafirci karɓa addini a gurinsu ya fi wahala su na su karɓa addinin Allah an fi samun wato sauƙin kai a ɓangaren abin da ya shafi garin yaman da jama'a ke to muka kalli wannan hadisi kamar da malam imamu muslim allah ji da rahama ya yi babi a kan bayani a kan al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a matsayin imani wasunsu sun fi wasu a cikin waɗanda suka fi wasun 'yan gaba-gaba akwai mutanen yaman to haka ko a yanzu ka tafi wata ƙasa ka batta ka tafi wata ƙasa ka batta ka tafi wata ƙasa haka za ka tar da 'yan ƙasar suna da wata ɓarya biyu masu sauƙin karɓar addinin musulunci da mai da hankali a kai da kuma masu wahalayinsu ko mu nan kudu da arewa ake ci ko a ina musulunci yake da ƙarfi arewa a ina arnanci yake da ƙarfi kudu tafi sudan a ina musulunci yake da ƙarfi a ina arnanci ya fi ƙarfi to haka abin yake tafiya to za ka iya cewa sauƙin kai da taushin hali yana arewa kaga kafirci tsagwaro da kafiya da rashin tausayi tafi kudu an fahimta wannan kusanto mana abin nake yi to kuma wannan baya nuna babu musulmi a kudu ko kamar yadda baya nuna mutanen yaman ne kawai suke da imani wasu ba su da shi an fahimta ko tunda mu nan a yanzu arewa ana samun masu aƙidun kudu suna cikin mama kuma ba sa tare da sun zama 'yan kuda arewa ko sai ka da shi a cikin musulmi amma kaushin hali da rashin sassauci ya fi kowa akan gaba yake to abin da ake gaya mana duk sanda ka ɗabi'antu da a addinin musulunci to ka zama da halayyar musulunci duk sanda ka bada gaskiya kake imani a ganka da siffofi irin na masu imani sannan bayan haka wannan hadisi yana sanar da mu cewa kaushin hali da matsanancin wato ainihin halayya ya fi ga mutanen da suke kiwon raƙuma shi ya sa mana imam bukhari da ya rawaice wani hadisi ya rawaice shi a babin da ke bayani akan cewar mafi alkhair dokiyar musulmi ɗan ƙananan dabbobi da yake ɗan bibiyar hanyar da ke tsakanin dutse da dutse su ɗan samu abinci su ci ya gargaɗo su su dawo gari a zo a kwanan Allah ya kai mu gobe a sake fita saboda shi mai raƙumi ce zai zaman gari shi fa bai da sakan shi yana ganin ya fita ya zama inda ba kwanan ne sake wasu amma shi wanda zai iya zuwa ije yi a dawo su zo su kwana a gari lafiya a sake fita ya karu da abin da ake karuwa da shi a gari kuma ya fita ya nemo abin da zai nemo a wajen gari shi bai nesa da jama'a ba bai yanke wa mutane ba bai nesa da inda hulɗa da gudanar da gudanar abubuwa suke faruwa to wannan shine abin da wani hadisi kusan ya kunsa kuma abin da manzo yake koyar da mu sani cewar imani wanda suke cikinsa ‘yan wata shiya sun fi wata sauƙin kai wajen karɓarsa ta haka wannan ya nuna fifikonsu da matsayinsu da darajarsu wasu kuma suna da wahalar karɓa tare da cewar ana samun wanda suke karɓa a cikinsu sannan kuma wani yake nuna mana darajar mutanen yaman da alkhairin da ke tattara su tun lokacin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kuma ga galibi zaka tare yanzu nesa da wannan koyarwar ta sa yanzu yaman ta zama yadda take ko mujiyau ne ga nauni yadda suke ta faman musayan wato fada tsakaninsu da ƙasar saudiya asalin inda addinin yake asalin da suka samu bayanin darda da ƙimar ƙasarsu ko annabin da ya faɗi wato wannan martabar da darajar tasu ai a can yake can ya rayu to aiko ba a so a ce su zama abokan faɗansu ba kuma to wani shine sa malamai suke cewa baya nuna dan an ce yaman a lokacin manzo ga yadda suke ina nuna hatta shi alkiyama haka abin tunda yanzu ga shi ma a yin wannan garin ba a ta daɗi da ainihin garin da manzon ice nan din nan ga darajar su to wannan shine abin da isa waka abin da muka da Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya yafe mana Wato salamu ala rasulillah wa ala ali wa sabi wa wa wannan mai tambayar yake cewa sunan Adnan da kuma sunan adam sun halatta a sa su eh sun halatta a sa su babu laifi adam sunan annabi ne daga cikin annabawan Allah dama ana sa sunan nagartattun bayi don fatan ɗanka shi ma ya zama nagari adnan cikin irin wato ainihin kakanni na manzo sallallahu alaihi wasallam bin adnan akwai adnan da haka suna ne ba wani abu don kasa a dai tantance ɗanka daga wani adnan ba muhammad bane muhammad ba saluhu bane saluhu ba musa bane a dai gane wannan shine adnan yau illa ko ka ce adnan sanda irayuwarsa ka da bayanin cewar akan turba musulunci irayu ina dai cikin kakanni na manzo amma so kake kai abin da ya fi to ka nemi wani wanda yake ko sahabi ko annabi ko wani bawa nagartacce cikin nagartattun bayan Allah ka sa ɗanka shi fi. Allah ya samu dace wannan kuma yake cewa menene hukuncin yin satara da kwandon shara wanda ba shara a ciki ko kuma mai shara a ciki idan ba shara a ciki kuma an tsaftace shi yanayinsa yanayin kowane abu da ka sani mai tsafta don kayi satara da shi ka tsallaka maka sallah ba kai laifi ba a shirya amma in ya zama yana ɗauke da kazanta a ciki kada kake gana da mahalicci kuma ce ka aji taron kazanta a gabanka ai ba ƙaddarawa ko su da haka abin da yake na kazanta bai kamata ka kusanto da shi gurin da kake ibada ba dan kana so ya baka kariya daga ka tsallaka ba sallah wannan ba daidai ba bai halatta a wannan kuma yake cewa ya ji an ce bacci da sassafe bayan sallar asuba ba kyau haka ma yin bacci bayan sallar la'asar ba kyau ba aya babu hadisi ingantacce da ya haramta wa musulmi ko ike bayanin rashin kyan baccin bayan asuba ko bayan la'asar ko na bayan sallar la'asar da ya zo da ingantaccen hadisi bai abin da dake akwai shine cewar manzo yake cewa Allahumma barik li ummati fi bukuriha Allah ka sanya wa al'ummata albarka a cikin sammakonta ma'ana fita akan kari da ake cewa da safe ake kama fari to ka zama kai ma ka tafi akan kari ka je ka nema ba ka shantake kuma ka zama mai bacci to wannan baya nuna kuma cewar baccin ne bai halatta ba dan an yi addu'ar Allah ya sanya albarka a ce lokacin da annabi ya ce Allah ya sanya wa al'ummarsa albarka kai kana bacci kai da yiwar cikin dare kai naka neman kai overtime ko <laughs> an samu albarka a daren kake so kuma ka bacci safiyar da bacci da hutawa ba laifi a shari'anci ba zai zama matsala ba eh, ba dai a so ya zama to ka zama dan ashan take kai ne bacci safe bacci yamma bacci safe bacci yamma sai ga ce lokacin da ya kamata inda yamma ne wasu lokacin ake baki ake ciniki kai kuma ka bige da bacci sai ce kai duk sanda ake nema kai kuma ka zama malalaci kai sanan ne lokacin baccin ka amma ba dai a ce aya ko hadisi bai halatta kai bacci kawai wani abu ne da galibi ga ɗabi'ar shi yin baccin da yamma sau tari in mutai ta za ka ji ya tashi da kasala fiye da wato ainihin shi sa aka fi son yi in ranar ta raba kamar da mazo yake cewa a yi ƙailula a lokacin da rana ta raba an yi sallar azahar kafin la'asar ka ɗan kwanta ka huta jikinka ya samu hutu a ragowar abin da ya rage ma na yi ne. bayan hutun da ka samu da ka tari ta sassafe yi abin da ka gajiya kana buƙatar kuma a huta ta sai ka ɗan huta sannan sai kuma ka ƙarasa ragowar raba shi ya fi a kan yi da yamma amma dan kayan da yamma ba mai ciyar da kai kayan laifi hmm. to guda nawa suka yi bacin yamma kuma suka cuta suka warke a kaga wannan ma yau da gobe suna karyatawa eh wannan kuma yake neman fassarar harfan da ake bude ayoyi a eh, surori na alkur'ani da su irin su qaf nun sad da sauransu to malamai suna cewa harafai a larabci ba ma sai larabci kawai ba ko ma wani yaren duniya ana da harafai iri biyu akwai harafai ɗaiɗaiku da ake ƙera duk wata kalma ta yare da su su wannan an tashi faɗarsu ana faɗarsu da sunansu na yanka zanen da ake tsaye da shi car guda ɗaya da larabci su ce alif wanda aka kaikaita aka yi masa gefe da gefe sha aka yi ɗigo guda ɗaya a ƙasa a ce ba wannan shine sunansa na yanka da laraba suke gaya masa a matsayinsa na harafi to suke cewa shi irin waɗannan su irin waɗannan baƙaƙen ɗaya-ɗaya ku da ake faɗarsu da sunansu na yanka masu yare ba sa faɗarsu don su ba da ma'ana kawai suna gaya maka wannan baƙaƙen wannan yaren ne ga sunan kowane baki shi yasa sai ake faɗa su da sunan su yanka sad lam mim alif an gane qaf nun haka to wannan ba a faɗe su dan su ba da ma'ana ba amma dai Allah yana gaya maka da wannan baƙaƙen da ake maganar wannan yaren na larabci da shi dai ƙur'anin ya sauka kuma da su ma Allah i bayanan da i bar ma ku ji sai kuma biyo da bayani kisa malaman aka zo kai sai ce nun Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah shi ya san abin da yake nufi da fara wannan sura da harafin nun saboda masu yaran asali ba su yi ta dan ta ba ma'ana ba ba sa faɗar ta dan ta ba ma'ana amma kana cewa ƙala ko kace ila ko kace fi an gane to inda ka ce ƙala ka tafi kalma da za ta ba da ma'ana ya ce za a fahimci ya ce in ka ce fi a cikin ko ala a kan za a fahimta ba daidai take da ayin la ya ka faɗi ala ba ko kuma ka ce alif a ƙarshe fi ba daidai ka ce fa ya ba shi sa sai ka haɗa sai ka ce fi sun za a faɗa ba a yi musu faɗar sunan yanka da ake kona baki su masu ba da ma'ana an fahimta ko wanda kuma aka faɗa ba don su ba da ma'ana ba suna yake faɗa su da sunan su na yanka to da haka wani shine abin da ake nufi da waɗannan baƙaƙe na farkon wato kowace sura ta bude aka bude ta da irin waɗannan baƙaƙe ba a faɗe su don a faɗi fasara shi da duk wani wanda zai gaya maka ba zai kaji fasara sai dai wasu malaman suka kokarin su kusanto da wani abu sai a ce to galibi dai inda ka ji nun to zai wuya ba ga wato ayar an yawaita faɗar harafin nun a ciki ba wanda ko ba lalle haka Allah yake nufi ko kuma ai da aka ce alif la mim suka ce alif din an ɗauko alif din cikin Allahu ne aka ɗan yi wato abbreviation kuke ce masa da turanci ko ko aka ɗan takaita sai kuma su ce la shi kuma sunan jibril sai aka ce aka ɗauko lamun ɗin ƙarshe ta jibrilu mim sai aka ɗauki minjayen muhammad wannan alƙur'anin daga Allah yake ta hanyar turo mala'ika jibril da saƙonsa zuwa ga annabi muhammad <laughs> kaga akwai sha tale-tale an gane ko to haka za ka ta jin irwar za ka ta gani a babin tafsira na faɗa amma dai ba shi ne abin da ake Allah ya samu da shi alaikum na'am abin da kama hannu a kan kama hannu a sa kirji a sallah da ake yi salo nawa ake da shi akwai abin da ake cewa wad'u akwai abin da ake cewa qabdu wad'u shine kalmar dorawa qabdu tana nufin danka kamawa kana da dama in wad'u za kai kai iri biyu ko dai ka sa tafin hannun naka a nan kirjinka na hagu sai ka ɗauki na dama sai ka ɗora a kansa ko kuma ka ɗauki tafin hannunka na dama sai ka je kan sanganin hannunka na hagu sai ka ɗora to duk sunan su wabu shi kuma ƙafubu na kamawa ko dai ka kama daidai nan wuyan hannunka ka riƙe ko kuma ka tafi can wajen tsakiyar sanganin hannunka ka kama ka riƙe to waɗanda su ne salo biyu da aka zo da su suna ta zo da su kamo can gwiwa ta hannu ba aya ba hadisi an gane ko ko ɗorawa a can gwiwar hannu babu dalilin da ya zo da wani ka fahimci wani na eh, eh abinda manzo yake cewa alƙadam bilƙadam a haɗa dunduniya da dunduniya a tsayewa yayin da aka daidaita sahu ana buƙatar 'yan yatsun ƙafarka su kalla alƙibla idan suka kalla alƙibla taka ta kalla alƙibla ta wannan ta kalla alƙibla zai ba ku damar yatsa ya zama jikin yatsa dunduniya jikin dunduniya amma cewar alka'ab bilka'ab akwai hadisi da ya zo da haka idan sawu da idan sawu wannan yana komawa ga cewar eh in kai irin taka tsayuwar da shari'a ta ce kai na irin tawa to da yiwuwar in a ce kafarka bata wuce tawa tsaho ba tawa bata wuce taka tsaho ba za a iya samu hatta idan sau da idan sau dinmu sun zo kusan santa guda an fahimta amma in kafarka ma sha Allah tabarakallah tawa ta tsaya a rabin taka to ina magana sai ta ta yi daidai da taka ai ba zai ba ma saboda halittar da Allah ya yi mana ba ɗaya ba ce haka tudun kafar ta wani da ta wani a halittar da Allah ya irin so Allah gafarta malam masha Allah tabarakallah shi gashi za ga yalwar jiki ga ta kafa ga ta ko ina komai za ga nasa ukun naka ne to ya tsaya da kafa su taka a ba tudun kafar ya ba karata ta wato santimita za ce koko kaga ba zai ba ce ku ce wai idan sahun ka yi haɗu da nasa to abin da manzo yake so mu a daidaita daidaita da za ta bada cewar i eh, wannan sahun yi yadda ake so ya miƙe ba kwana kwana babu wani ya gaba wani ya baya Shi ne abin da ake da bukata da haka inda dai dunduniyar ka ta kusa da tasa ya tsankai kusa da nasa ko ba a samu wato idan sahun ka ya haɗa da nasa ba kuma idan sahun wani nasa yana da tsaho wani nasa kuma shafaffe ne an fahimta ko kawai da abin da yake so a samar da tsayawar sawun da ika mata shi abin da ke idan sahun gaba ya cika ka zo za a fara sahun baya ka tsaya daidai santan liman ɓangaren da ya fi karkata ga damansa kana bayan limami amma da za a ce limamin nan a tsaga shi biyu za a tara a inda ka tsaya santa ta saka karkata bangaren dama ya fi falala amma ba ana nufin sai ka je can farkon katangan masallaci ta dama ka faro ne ka faro sau ta dama ba haka ake shi shine wasu za ka bukatar da su an yi wa sahun na bayan liman eh, kashi biyu wasu a can farkon katanga nan kuma tsakiya ga wasu in ka zo ka tarar da an tsaya a daidai tsakiya taho ku haɗu da waɗannan sauran ku ita fa har ajiya ɗinke dama a ɗinke haku haka shi ne daidai da aka ce Allah da mala'iku suna salati ga daman sahu ai in kana nan daidai santar liman kuma ɓangaren da ike damansa kana ciki ba ana nufin cewa hadisin ba cewa yi Allah da mala'iku suna salati ga wanda suke farkon katangar da take in an ce dama ta nan ta faru ba an fahimta ko wannan shi ne abin da ke na ina eh, hagu inda ya dama ta cika ta hagu za ta cike eh to ai daman ya fi falala shi sa ma annabi ke komai nasu ikan so damanta in banda abin da ya shafi shiga ban daki face majina tsarki da hagu da aka ce mai amma duk wani mai daraja dama ta fi daraja na kace alaikum salam hadisi ne da ayoyi suke tabbatar da cewar imani yana ƙaruwa Allah da yake magana suwaye muminai cikin suratul anfal sai yake cewa wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana idan aka karanta wa muminai ayoyin Allah sai su ƙara musu imani ma'ana da ba ka san cewa in an karanta kaza yana samar da kaza ba ko misali muƙaddara alƙur'ani a izo 60 ne ko sai kake da karatun izo biyar to duk ran da ka ƙara sura ko aya akan izo biyar din nan kana ji a ranka cewa ka haddace wani zance na Allah ƙari akan wanda ka iya kana jin cewar ka sake samun wato gogewa da wani zance na Allah ƙari akan wanda ka sani da to wannan ai ina ƙara maka lada shi wannan baƙin duk wannan aya da ka karanta to ƙaruwar ladan ka ƙaruwar daraja ce yaddakka da kuma wato ka da wannan aya da samun ka a kanta ƙaruwar imani ce to haka kuma in kana aiki da abin da ta ƙunsa ƙaruwa ce ta ci gaba to haka abin yake faru yawwa to kuma wanda ya kasa ka to ya ragu bai kai ka ba wanda ya fi ka kuma ya fi ka zalika fadlullahi yutihi man yasha kace kamar wancan da yake da sutura wuce idan ba ta sai ya ya ga wasu su idan ba su samu sutura ba sai su ja layi akwai hadisun jan layi amma bai inganta ba bai inganta ba hadisun da haka gwanda ka cire hular ka kasa da wanda ba yawo da hula kuma ka gaba da na eh abin da ke faruwa shine tsawon ɗani ɗaya zuwa biyu ina iya maka satara in hulaka mai ɗan tsawon to ai ko da bata kai ɗanin ba ya fi a ce dai ba kome. ko za su ɗan kare bari mai irin ta shagari ce ma za ta yi satara da takalmi ya ci da takalminsa sai ɗora ɗaya akan ɗaya dan dai su shi kariya za su bada abin da ake ake sallar takalmin ma kariya ko ai manzo ya sallar takalmin in dai mai tsafta ne mai tsarki ne tsarkin sa shi sa maka ce shi ba wancan da zubin din in dai wanke yake lafiya lau ba matsala ka dauko shi da kazanta shine ba ba daidai yawa malam game da kasar ne mutumin da yake karatu ko yake aiki a wani gari zai je misali ya ɗan yi sati kuka ko wata da dawo gida ya sati ya kara kuma. shin a tafiyarsa zuwa inda yake karatu kake tambaya ko ku a dawowarsa mahaifa kake magana can inda ya je karatu eh, haka to inda can da yake zuwa 'yan satattuka yake shi can ne yake baƙo. nan kuma da yake zuwa shekare ko i wata da watanni nan ne kuma dama inda ya tafi neman karatun daga nan a nan ne asali amma shi dai yanzu dan jigawa ne a can yake aikinsa na jigawa ne in ya zo nan wiki ne zo to jigawa ce mazauninsa in ya zo nan ya kasar in ya koma jigawa a ci gaba da cika sallah in ya gama aiki aka ce kai mun maka tarsufa ka koma ka tsina to ya zama baka tsini to wannan shi ne abin mai zuwa sabis ya zo kenan ko ko zuwa yi tafi ba matafi ne tabbata shi nufin sakamakon da ake zama shekara zai yi kasar a can ne ko a gida yanzu ba mun je madina mun yi karatu ba sannan eh. muka je madina mu yan madina ne madinawa ne mu in mun zo nan ne najeriya muka zo mun zama kamar baki duk da mahaifan mu ce kamar yadda manzo da dan maka ne amma da ya koma madina ya zama ba madine in ya taho maka kuma kasar yake har ya koma an fahimta ko ai wannan da ya dan fito da abin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka